jama'a mu sauraron sashen hausa na radio france international barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu ya yi tattaki ne a masana'antar shirya fina-finai ta jihar Zamfara da ke garin Gusau babban birnin jihar ta Zamfarawa. Awali Janyau wanda ɗan asalin unguwar Janyau ce da ke birnin na Zamfara ya yi ƙoƙarin tattaunawa da wasu masu ruwa da tsaki a masana'antar waɗanda suka haɗa da Malam Aliyu Abdullahi Gusau Inkiya Ali Bulala shugaban kungiyar masu shirya fina-finai ta jihar ta zamfara haka kuma mai ɗaukar nauyi darakta sai kuma malam bashir hashim umar inkiya sardauna darakta ne mai ba da umarni sai malam bashir sanda shugaba ne na hukumar tace fina-finai ta jihar zamfara waɗanda awalijan yau ya samu damar tattaunawa da su kan shanin da ya shafi fina-finai a jihar ta zamfara Da farko dai ya soma ne da tambayar Malam Aliyu Abdullahi Gusau inkiya Ali Bulala yadda suka fara. Eto, eh a zamfara dai shi commercial film dai wannan da ake yi na hausa na kasuwa ni ne producer na farko ni na farko da na kawo wannan sana'a na anan zamfara in ka ce na ba ina nan na harka gidan talabijin na subo loko da sauransu wannan daban a wannan dai film na hausa a yi kasuwa a saida so ni ne na fara kawo wannan sana'a zamfara da yake kasan shawa ce ina tare da mutane irin su ado ahmed gidan dabino da sauransu da su kwaba adamu kwaba masoyi su ibrahim mandawari duka lokacin mutane na ne kuma ina shawa abubuwan su da suke yi so lokacin sai shawa ta kama da yake ni kuma allah ya sa na iya rubutu ni marubuci ne ina rubuta abubuwa da yawa so sai na fara wani rubuta wani, littafi wani labari kiyafe ni so da na rubuta labarin sai na ji ya kamata in maida shi fim so lokacin na haɗin gwiwa da ado ahmed gidan dabino wanda ya taimaka mini sosai ya bani kwarin gwiwa min directing din fim din ni kuma da ni da wani wanda aka ce ma Alinku shi kuma dan kasuwa ne ya sa kuɗi na sa kuɗi na jawo su su biyu da kuma wani marigayi Abdullahi dan gusau mu uku dai muka haɗa kuɗi eh. muka zama executive producers na fim din ni kuma na zama kuma na zama producer ne na fim din shi kuma dogidan Gidan Dami ne directing sunan fim din Kiyafe ne wanda ke lokacin shine aka fara yi a Zamfara kuma Allah ya sa fim din lokacin da aka yi shi yayi hitin ya shiga duniya ya shiga kasuwa ya samu karbuwa kuma ga jama'a sosai da sosai mm, to kuma ka fito a fim din ne koko wasu taurari ne kai a matsayin producer ko director ko tauraro eh to ni ne ni na zama jagoran shirin domin lokacin na biɗi a alinuhu ya zama jagoran shirin to saboda ayyuka da abubuwan su da suka bi yawa bai babu lokaci ni kuma na ga bani ya sai na jike me zai hana in shiga in jagoranci abuna da kaina in ya so duk saura in samo manya-manyan huskokin da aka sani sai su yi supporting ina so ina mai ga wannan fim din babu wani dan fim da ake ji da shi a lokacin ka cire mini alinu wanda babu shi ciki mata su eh, su hinna su hajiya amina garba ce su eh, fatima mai su wace ga sunan duka su ciro ki su wane ne duka aktocin na dare duka suna ciki a zamfara duk na kawo su kuma suka zo zamfara suka zauna aka yi fim din aka kare daga nan kuma awal ya nemi jin ta bakin bashir hashim umar in inkiya sardauna wanda shi ma ya tsinci kansa a sana'ar inda yake cewa na shigo wannan sana'a ne domin na ba da tawa gudunmuwa a ainihin al'ummata ta musulmi da kuma al'ummata ta bahaushe da kuma ƙasa ta baki ɗaya kasancewar kafin na shiga wannan haraka ina kallanta da fuskoki marasa kyau a lokacin da na samu ainihin orientation na bayani mai kyau don gane da ita wannan harka da kuma dan bincike da ne ta harkar googling na ganin da ita harkar industry take gudana a duniyance sai na ga cewa harka ce wadda za a iya yi kuma a inganta abubuwa ka isar da abin da kake so isarwa kuma ka wakilci ainihin al'ummarka ko kabilarka a duniya da ita wannan haraka to ashe haraka ce wadda mu ce mu ƙaurace mu koma gefe muna kallonta ba taimakon kanmu muka yi ba kuma ba mun ba da wata gudunmawa ba ne a cikin al'umma wannan shine abin da ya kara stigrin na wani cewa in shiga wannan haraka ta shirya fina-finai musamman fina-finan hausa yanzu za ka yi gayan matsayinka a wannan haraka na fara wannan haraka ne a matsayin mai shiryawa ma'ana producer wanda na ɗan shirya wasu fina-finai a baya amma daga baya kuma sai na zaɓi cewa ya kamata in zama mai ba da umarni kasancewar abu ne wanda ya shafi technical work na shi fim ɗin gabaki ɗaya. To kafin mu ci gaba, awal janyau kaɗan dakace mu domin shakatawa da wannan faifai. To sai dai wasu za su so su ji, anya kuwa akwai masu zira ido da tsawatarwa akan wannan sana'ar da ke da matukar muhimmanci wajen yada kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma da ke kuma da matukar haɗari wajen ruguza tarbiyyar al'umma idan aka barta sakaka ba tare da tsawatarwa ba. Akan haka ne abokin aikin nawa Awali Janyau ya buƙaci sanin ko akwai hukumar tace fina-finai da ƙirƙira a jihar ta Zamfara? Ai kuwa sai ma ya tarar da cewa hukumar ta ma tsofi masana'antar shirya fina-finan kamar yadda za ku ji a tattaunawar da ya yi da bashir sanda tsohon shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar zamfara inda awal din ya nemi jin tarihin kafuwar ita wannan hukuma kamar haka a ita hukumar kamar da kai bayani board ne wato hukuma ce wadda aka kirkiro a jihar zamfara tana tarihi sosai domin tun kafa jihar zamfara lokacin mulkin na farko na kantuma mulkin soja kana jibrin bala yakubu aka kafa wannan hukuma saboda muhimmancinta sannan kuma tana ta aiki tun lokacin na har zuwa yanzu wani gwamna ya zo yakan ƙara ta dama domin ta yi aiki ta amfanin mutane. kamar yanzu menene ayyukanta. a ayyukan hukumar ce fina-finai kamar da suna ya nuna tana ce fina-finai tana kuma duba wallafe-wallafe da littattafai da duk dai abin da shafi dai hotuna haka hoto irin na tsaye haka kenan still picture ko hotuna na kamera irin motion to duk wannan hukuma tana tace wannan hotuna domin tabbatar da cewa ba a je aka tura mutane a mara amfani ba tana tacewa ta ɗebe mai kyawu ta ba dama a nuna shi sannan tana watsar da wanda ke baya da amfani ga mutane tun daga fina-finai zuwa kuda documentary ne inda aka za a duba a gani da kuma littattafai haka da ake wallafawa da kasidu don ma duk abin da shafi dai rubutu ko abin da shafi gani da ido ko saurare da kunne kasuwa kenan da ake saurare haka irin audio to wannan hukuma tana da haƙƙi ta zauna ta duba ta ga cewa sun dace ko littafi za a kaddamar a jihar zamfara wannan hukuma za ta duba kuma gidajen kallon kwallo ita ma tana duba domin ganin cewa ba a yi abu ba su dace ba kamar irin barin yara suna shiga da shaye-shaye da kuma mata kasan jihar zamfara jiha ce mai al'amuran addini faɗa maka duk abin da ya saba ma addinin musulunci ya saba ma ainihin zamantakewar mutanenmu to ita wannan hukuma tana faɗa da shi sannan ba ta barin a nuna shi kamar yanzu misali a kano da zamfara misali idan za mu kwatanta duka tsarin naku daidai ne da irin na kano ai iri ɗaya ne gaskiya ina da dokokin na jihar kano na duba sana kusan akwai dangantaka sosai in fact ma mun ta kokari ma mu ɗabi wasu abubuwa na Kano mu ƙara ma namu domin a ƙara mai da su majalisar dokoki ta jiha a sake yin sabon doka wadda wannan abu ana kan hanya kafin dai a rushe board namu amma idan Allah ya kaddara an dawo to insha Allah za mu dora daga inda aka tsaya domin a san ga cewa an samu wata hukuma wannan ta sassaushe bod mai karfi irin ta jihar Kano wadda domin idan kana son ka tabbatar da shari'a musulunci to kusan ka fara yin sassaushe bod domin da ka kange mutane daga sauran abin da bai dace ba da kalle-kallen batsa ta kusan kama shari'a babban aiki don haka hukuma ce da ita ma tana taimaka ma harkokin shari'a na musulunci kamar eh, yadda muna batu na fim ya kake ganin yadda ake shi a nan jihar zamfara a jihar zamfara za a ce fim yanzu na tasowa kasan a nan arewa dai kusan kano ita ce cibiya ta harkokin fina-finai amma da kenan jihar zamfara akwai wani dan jihar nan alhaji sani rambo wanda shi babba ne a harkokin marketing to kila wannan shine ya ba wasu dama su ma suna ta tasowa suna harkokin fina-finai tunda suna da babba dan cikin su haka wanda fito daga jihar su don haka yanzu gaskiya ana samun fina-finai da ake dama a jihar zamfara kuma mutane suna ba ta yasa gudunmawa fina-finan kuma suna yin ma'ana kuma ita hukumar censorship tana sa ido tana duba domin ta tabbatar da cewa da abin za a faɗa da wanda za a nuna abu ne wanda ke mai amfani ga mutane kamar yanzu karkashin jagorancin ka can baya wani fim ne misali kake kuka yi aiki a kansa nan tacewa a ai suna dan dama kaga misali a nan muka duba jamila da jamilu wanda shi alhassan rambo shi ya yi shi a mun duba irin su babu maraya sai rago mun duba ko kwanakin nan ma an yi wani fim ga filiga mai doki don ana aka duba shi akwai fina-finai haka daban-daban da aka duba wannan hukuma ta mu kuma in ta duba tana tsaya ta yau mai shi adalci sai dai kuma awal janyau ya sake mayar da tambaya ga malam aliyu abdullahi gusau mai bulala cewa shin wani irin kalubale ya fuskanta a lokacin da ya fara shirya fina-finan ganin cewa ba a matsayin kwararre ya fara aikin ba ai shi confidence in kana da shi ga abu ai kallo yanzu baka ga wasu masu kallon fim din indiya kawai suke suka jin indiyancin ba har suna rubuta latai suna koya ba inda sun ka ta yi ba san kowa inda ya ba amma suna yanzu a halin najeriya ma suna koyar da wasu indiyanci a halin yanzu ma embassy na india ya dauke su suna koya mutane kuma kallo ɗaya kawai to zai hafo haka the same thing ne idan kana da shawa abu za ka yi assimilating shi ga jikinka za ka ji za ka yan shi kuma ina gaya maka ba a taɓa samun kyamara ban ba lokacin ba kuma Allah ya taimaka kuma abin ya shiga lokacin mutane da yawa ana ana ta bugo waya daga ina daga ina daga ina daga ina shi dai ne dai fim na farko a zamfara kuma ya samu karbuwa kuma shine in baka sani ba shine fim din da ga wannan shekarar fim din waje shine kowane fim kasuwa lokacin in na ce fim din waje fim din da ba na Kano ba dan na Kano ya kowane karbuwa da an yi to shi dai ba kwan fim wanda ya to daga waje ya yi kasuwa irin wannan to babu shi ba ga wannan lokacin ya wani fim kasuwa don ya sai a karo ya sai a ce a karo a sai a karo da fim na san a tsarin fina-finai irin kun tsara shi a yadda kanawa ke tsara fim ɗinsu kuma yadda 'yan kano ke yin fim nasu to ai tun da ka ji haka ma har ya wani ya wasu na kanawa kuma na farko ne ya wasu fila-filai da yawa na kanawa da sun kai wanda ba su yi ba su yi kwamfitin da shi ba ka ga abin da kani lokacin da aka yi shi aka sa shi kasuwa akwai filafilan na kanawa da yawa wanda yake an kai batun su an kai wannan so zai ka kaga ya hewance ne kenan ba na ce ya na Kano gaba ɗaya ba a'a shi na kanawa da sun kai akwai film din films din da da yawa wanda ba su samu kaso shi ba an yi waka a film ne eh an yi waka an yi waka a cikin din eh, kai ka fito tauraro ke eh na fito da wa kuka yi wasila <laughs> <laughs> za mu je samu wakar kenan <laughs> ana <laughs> ga zai tuna sai musa nan gani eh. basira kai basira a bar so na na ya fe ni dan nai miki laifi ne na manta to kai kai wakar ki kai ka rubuta wakar <laughs> sammani na gwale Kano shi ya rubuta wakar Eh, yana nan kansala ne ma yanzu ya shiga siyasa yanzu dan siyasa ba sai dai sabanan Ali Bulala Bashir Hashim Umar ya shaida wa Awali Janyau cewa kafin ya shiga sana'ar sai da ya dan yi kalace kalacensa na neman ilimin harkar nan da can kafin tunkarar ta eh gaskiya kamar ya gaya maka kafin na shiga wannan harka ko da na shiga wannan harka na riga na gama karatu na digiri na na farko a Usman Danfodio University inda na karanta Islamic Studies ah, ina cikin karatu na second degree na a kano bayero university to lokacin ne na fara developing interest to tun daga nan muna cikin wannan karatun sai na dinga kokarin samun wasu 'yan kananan kwasa-kwasai da ake gudanarwa da suke da alaka da harkar film industry akwai wani kwas da na fara yi na farko wanda ake ce mu bob tv shi na yashi shekarar 2008-2009 ana yin shi ne a abuja self sponsored ne kai zaka dauki nauyin kanka a nan sharatin ake yansa duk shekara to na yi na shekara biyu kai zaka biya registration da komai da karshe za a baku certificate 5 days training ne to daga baya kuma da na dawo sai na samu wani opportunity da aka wanda gote institute ta kasar jamus suna da liaison office a kano to sai suka zo za su yi training na young film makers a nigeria suka fitar da wani call for expression of interest suna nema akalla za su yi training din mutum ashirin a nigeria wanda young film makers ne. To opportunity sai ne rubuta expression ne expression interest nawa kuma locally sai ni ma na zama ɗaya daga cikin mutane guda goma da aka yi trainer a nan arewa muka yi trainer sati biyu wanda suka yi a wurin ɗinmu da certificate matsayin young film maker to wannan sai ƙara ban encouraging sai suka ƙara ba mu wasu damammaki na mu dan faɗaɗa karatunmu sai suka dan ba mu wani dan course wanda ake yi online a can onda su gote din to na yi shi shi ma suka kara bani wannan certificate to sai ne shi wannan shugaban landazin office na kano sai yake ban shawara kamata in je in karanta wani abu a jamani dangane da wannan haraka na ce a ban da wannan damar ta in bar wasu a harkokina in je to amma duk da haka kuma sai ya kara ban shawara cewa ai in je ko da film institute ne a ainihin jos eh, film institute national film institute don haka sai ni kokari na je national film institute sai na je na karanta abin da suke ce ma basic camera to da na gama wannan basic camera sai ni kuma sake nema aka sake ba advanced camera shi ma sai na yi na dai sabon na samu ah, abin ainihin diploma na camera da gama wannan sai na sake kuma neman wani course shi ma a wurin shi ma diploma ne sai suka sake ba shi kuma abinda wannan course abin ke ce mashi higher definition production and production management to shi ma na karanta wannan suka wani dina a matsayin diploma to bayan wannan kuma na da wasu 'yan kanana can wanda kwana biyar kwana uku da sauransu to ina wannan trend din kuma ina dan kokarin kusantar daraktocin da suke practical kamar irin malam aminu sera na halarci locations nashi akalla zai kai guda goma sha biyar inda yake gudanar da ayyukansa inda yake ba da umarni na sa zuwa matsayin na na na shi na gaya masa ina koya ne ina kallon me yake yi me ake zuwa ana dawa abin da ban gane ina tambayar sa sai ma a ƙara fim ɗin gabaki ɗaya ba za a ban credit ko ɗaya ba domin ni karatu nake wurin sa yauwa ina kwatanta abun da nake gani a makaranta da practical da aka yi mana da kuma abin da ke gudana real a cikin industry din. To madalla malamai kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke kan na'ura. Ya sun gida yau ya buƙaci Ali Bulala sanin bayan fim ɗin Kiyafeni da ya jagoranta ko akwai wasu fina-finai da dama da suka biyo bayansa sai ya ce. Akwai wani fim a Karangiya, akwai Karangiya tsoho wanda ne da su Ibro da su Boloko, ni na haɗa shi kuma na shiga cikin comedy film ne. Eh sannan akwai fim din da na jagoranta kuma wanda yake wannan na, na world bank organization ne ba na sayawa ba ne ah, na bankin duniya sun ka ɗauki nan shi akan kanjamau ah, sunan shi tsangwama to kamar yanzu a matsayin ka na jagora a nan zamfara misali ya za ka iya danganta girman harkar fim a jihar a ah, harkar fim ta yi nisa sosai a jihar zamfara yanzu akwai fim din da aka yi zamfara da balo shine an shi best film on culture a nigeria zamfara kuma an ka yi shi yamba yabo ta girma best pin best duk duniya duk najeriya gaba ɗaya shine best pin on culture hmm, kamar me aka yi a fim din da har yau eh to akan maita ne an kai shi kuma true life story na maita wata mai ya ce da an kai a ƙasa anka hmm. jihar zamfara to akan ta ne shi marubucin ya rubuta labari akan wannan manyan tsohuwar manya ce da aka yi tarihinta da hmm. to shine aka yi labarin suwaye suka zama taurari eh to wannan ne ah, nura hussein shine tauraron fim din to waye wa a matsayin producer aka Ahmed Anka Musa Anka Alhaji Ahmed Musa Anka shine producer wannan fim eh, shi ya rubuta kuma labarin shi ya rubuta labarin shi ya yi producing din abin shi eh, to kamar yanzu za ka yi gaya mana irin yadda kuke fuskantar yadda kuke tafiyar da harkar fim din misali kamar kai a matsayin ka na producer yadda hmm. aikin producer eh to kasan an ce producer producer kasan shine chief administrator na fim hmm. shine producer ba na sannan akwai executive producer hmm. executive producer shine wanda ke ba da kuɗi eh. ke sa kuɗi a fim eh. in kwabo kasa you become an executive producer amma shi producer actual aikin shi shine chief administrator gaba ɗaya na fim shine jagora yanzu a zamfara akwai duk abun da ya shafi fim akwai kamar a ce daga producer director mawaki da akwai kwarai da gaske muna da kungiyar mu ma ta furudoshi ba mutum guda ba kungiya gare mu ta furudoshi muna da ita sannan akwai daraktoci muna da su a zamfara sannan muna da mawaka na fina-finai da na siyasa da wani a zamfara cikin wannan kungiyar sannan muna da studio studio na kiɗa na kiɗan fina-finai na waƙoƙi da wane duka muna da su a zamfara sannan muna da zabiyoyi a zamfara muna da actress actors ga sunan a zamfara to amma yanzu kuna iya fim naku na kanku ba tare da kun hada da kano ba eh a'a sai dai kuma kash jama mu saurare shi mun sanyo Ali Bulala gaba tiriyan tiriyan yana zubo mana zance amma kuma lokaci ya yi halinsa. Saboda haka akan wannan gaba za mu kwana. A wannan tattaunawa da muka fara da masu ruwa da tsaki a jinjirar masana'antar shirya fina-finai ta jihar Zamfara da ke arewacin tarayyar Najeriya. sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan fira a madadin aliyu abdullahi gusau inkiya ali bulala sai kuma bashir hashim umar da aka fi san da suna sardauna mai ba da umarni sai malam bashir sanda wanda ya kasance shugaba ne ga hukumar tace fina-finai ta jihar zamfara da kuma awali janyau da ya tattauna da su ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa huta lafiya sai dai kuma kash jama'a mu saurare gashi mun sanyo ali bulala gaba tiriyan tiriyan yana zubo mana zance amma kuma lokaci ya yi halinsa saboda haka akan wannan gaba za mu kwana a wannan tattaunawa da muka fara da masu ruwa da tsaki a jinjirar masana'antar shirya fina-finai ta jihar zamfara da ke arewacin tarayyar najeriya sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan fira a madadin aliyu abdullahi gusau inkiya ali bulala sai kuma bashir hashim umar da aka fi san da suna sardauna mai ba da umarni sai malam bashir sanda wanda ya kasance shugaba ne ga hukumar tace fina-finai ta jihar zamfara da kuma awali janyau da ya tattauna da su ni muhammad salisu hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lafiya